shugaban hukumar zaɓe mai zama kanta na ƙasa sai ta gama kintsawa don gudanar da zaɓe mai gurbin ɗan majalisar dattawan mai kutar mazaɓin borno ta tsakiya a yan watannin bayani da ya allah wa khalifa ahmed zanna ɗan majalisar mai wakiltar wannan yanki rasuwa wadda tun a wancan lokaci ne da dama da dama suka soma nuna sha'awar su na mai gurbin wannan marigayi hukumar zaɓen ta ce yanzu haka ta gama kintsawa don ta ta ta karɓi kayayyakin zaɓe da kuma horar da ma'aikata da za su gudanar da wannan zaɓe a ranar 31 ga watan oktoban wannan shekara wato ranar asabar mai zuwa mr Ahmed Usman Madaki dai shine shugaban wannan hukuma na jihar Borno. Mun riga mun gama shirye-shirye game da wannan zabe na cikin gurbi na shidan majalisa na tarayya eh, senator wato by election kenan eh, wanda zai zo ran asabar 31 ga watan oktoba 2015 kamar yan takara ne kuke da suna a halin yanzu wadda sun cancanci shiga wannan zabe yan siyasu guda takwas ne na kowane bangare na party suka ba da sunaye saboda haka ba mu da wata fargaba game da wannan zaben da zai zo sai dai wannan zabe da iya fuskantar adawa mai zafin gaske ganin cewa ana samun jam'iyyu da ke ci gaba da kalubalantar juna da kuma irin rabuwan kawuna da aka samu daga cikin jam'iyya mai mulkin wato jam'iyyar APC wanda Alhaji Grema Tera wanda tsohon shugaban hukumar samar da agajin gaggawa ne ya fito karara yana adawa da dan takarar jam'iyyar APC wato jam'iyyar sa kenan. Borno tana cikin wata hali na mawuyaci da kakani kayi. Muna cikin jam'iyya kala guda ba mu samu shugabanci na wanzajjiya wanda muke tsammanin cewa za za kai Borno zuwa wani matsayi na mataki na farko ba. To shi yasa muka kai mu zo mu fitar da wata ta salau na take wanda muke ce mata boro ta fi jam'iyya musamman muna son mu yi amfani da ita a wannan dama na zabe da muka sa gaba na majalisar dattawa wanda za nan kwanan nan kwana 31 ga watan oktoba mu yi amfani da wannan dama mu zabi dan takara na gari kada mu dubi jam'iyya saboda mutane yan siraro yan kaɗan sun sa jam'iyya a tsakanin kafafunsu ba za su bar talakawa su samu biyan bukata ba wannan ita ce dama da demokradiyya ta bamu domin mu ladabtar dukkanin shugabanci shi yasa muka ce borno ta fi jam'iyya haka dai kare ka ce har yanzu kai dan jam'iyyar apc ne baka bace a wannan jam'iyya ba kuma amma za ka kamar kana nuna cewa ba goyi bayan wannan dan eh, takara da jam'iyyar apc ta gabatar a cire baka ba ganin mutane za su yi tunanin saboda kai ma ka dan nuna sha'awan ka ne na neman wannan kujera don baka samu wannan damar ba cewa muka yi dan takara a zabi dan takara na kwarai ai abin da yasa muka ce Borno ta bi jam'iyya yanzu mu mun daina bin jam'iyya kawai ido a rufe sai dai shugaban jam'iyyar APC na jihar Borno Alhaji Ali Dalori ya ce shi bai san ma yana yi ba kuma yana da yakinin cewa wannan ba dan jam'iyyar APC ba ga ganin da suna yi da kuma korfe-korfen da suna yi na da da muna ji a cikin gari a dama duk karya ne suna karbe mu da hannu bibiyu kuma sun yi al alkawari insha Allah rabana za su zabe mu za su ba kuriyan su ma jam'iyyar mu APC ina gani ba mu da matsala ko kadan ku chairman kai magana kamar ba ku da matsala ba gani kamar akwai wasu yan jami'ar ku wanda suke cewa su ba su yarda da wannan takara na kaka Bashir ba su ya dace har sun fitar da wani tsari da suke cewa kamar Borno ta fi jami'a ba gani kamar wannan wani matsala ne tunda ya ce har yanzu shi dan cikin jami'ar ku ne a wannan <clears throat> shi mai fada haka ina gani shi ba dan siyasa bane na daya na biyu kuma shi wannan ba mu ba ba mu sa ma cikin yirge ba domin a kaidan fati akwai abubuwa halama ya nuna irin iri wayannan mutane ko da su memba ne na fati ko da su menene ne ko da sa kai ne suka yi a fati ni ban san shi ma shi memba na fati ba domin ban taba gan shi a taron fati ba shi mai girman gwamna ya doka ya bashi wani makami ya rike kamar inda ka tambaye ni bana so kama suna abun ma don ka kama ma ka daga su a wajen ne a gari na domin shi ba su kai ko ina ba ba su kai ko ina ba kuma ba abin da za su yi kuma su ba memba na jami'a ba ne ma wasu siyasa kenan da ke damaran tunkarin zaben ranar asabar mai zuwa wato zaben da kan iya kasancewa zakaran gwajin dafi tsakanin waɗannan jigajigan 'yan siyasa da kuma suka fito daga jam'iyya ɗaya wanda lokaci ne kawai zai nuna sakamakon irin wannan cefe kuce da ke gudana a halin yanzu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya